ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau alhamis 29 ga watan sha'aban hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin daidai da 20 ga watan august shekara ta dubu biyu da tara cigaba tafsirin alkur'ani mai girma da muke a cikin wannan tafsiri mai suna al-misbahul munir fi tahzib tafsir bin kathir muna na cikin tafsirin suratun nur a jiya idan ba manta ba mun karanta aya ta tara wacce ke bayani dangane da hukunce-hukuncen da allah madaukakin sarki ya bayyana ya kulle da aya ta goma da allah ke cewa walaula fadlullahi alaikum wa rahmatu wa annallaha tawwabun hakim ba dan dai falala da jin kai na Allah maraukin sarki da rahaman shi a gare ku ba to da matsalolin da kuke can balo ma kanku tunda kan abin da ya shafi kazafi da wani zai zargi wata ko wasu su zargi wata ko wani ya zargi wasu to da Allah maraukin sarki ya azabtar da ku to malam ya bayya Allah maraukin sarki ya bayyana mana hukuncin mutum ya jefi matan shi da cewa ta yi zina to in mun fahimci wannan sura dama sura ce wacce take koya mana yanda za mu zamantakewa mu mu da kuma yanda za mu zauna da al'umma muddin baka koyi yanda allah madaukin sarki yake son ka rayu ba to za ka yi rayuwa ne irin na dabbanci kawai kuma ka mutu allah madaukin sarki ba zai taba karban ka ba to jama'a a yau aya ta goma sha ɗaya da wacce za ta biyo bayanta ayoyi ne da za su yi bayani dangane da hadisul ifki matsalan da ya faru lokacin da munafukai suka yi wa matan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kazafi suka ci mutuncin manzan Allah suka ci mutuncin abubakar suka ci mutuncin al'umman musulmi da nufin su lalata annabta da manzanci gaba daya wannan shine tukunnuman manufan munafikai na kirkiran wannan mugun abu su danna wa matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma wannan muguwar magana har yau suna nan suna yawo da ita shi yasa malaman musulunci suka faɗo wani hukunci da za mu zo za mu karanta sha ayoyin da za mu karanta a gaba musamman dangane da wannan ƙazafi da ake samun a yau wasu daga cikin 'yan ƙungiyoyi 'yan bid'a suke amfani da shi wajen cin mutuncin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi wasa mu iya bakinmu sannan kuma mu iya kontrolin zuciyarmu gane da abin da za ta iya ɗarsa samana da abin da za ta iya umurtan mu bakunan mu su ambata da kuma irin abubuwan da gabanmu za su iya aiwatarwa domin allah maɗaukin sarki yana nan ya sanya mana masu rubutu suna rubuta duk abin da muke aikatawa za mu karanta dogon bayani na kissan abin da ya faru tun daga fitowa gida har dawowa da abubuwan da suka faru abin da nake fata shine ba mun zauna ne mu kashe kwarkwatan saurare kare ba mun zauna ne mu fahimci saƙon da addinin musulunci yake son mu a yau mu gyara domin waɗancan wasu al'umma ne waɗanda suka riga suka gabata aikin da suka aikata nasu ne mu kuma a nan allah maɗaukin sarki yana nan yana tuhumar ma kan abubuwan da za mu aikata da kuma abubuwan da muka riga muka aikata da abubuwan da muka yi watsi da su muka kimiye zai tambaye mu a ranar da dukiya da 'ya'ya ba za su ma kowa amfani ba shi yasa ba wai labari ne kawai za ba mu ce hmm, kai ko ba su kyauta ba sai ka bincika ina ne kai ka shiga ya za a yi ka kubuta ya za ka yi kar wannan abin ya cin maka shin a yanzu kuna nan kuna shirye-shiryen irin wannan makircin ga wani ko ga wasu in kuna yi sai kai marmaza na farko ka janye kanka na biyu kai masu nasiha kai kokarin nuna ma al'umma annabi ba abin da Allah maɗaukin sarki ya halicce mu mu yi ba kenan ina fatan mun gane wannan da kyau domin wallahi babban abin ci sai ka samu musulmi ya zauna wai yana shirya ma 'yan uwan shi musulmi makirci haka kawai a zauna a kirkiri muguwar magana a faɗe ta a raba kan al'umma a raba kan abokai guda biyu da suke hudda ta hanyar jefa irin waɗannan miyagun maganganu allah maraukin sarki ya kiyaye aya ta sha ɗaya allah maraukin sarki yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم ما ليتي هذه العشر الآيات كلها نظرا في شان عائشة أم المؤمنين waɗannan ayoyi guda goma da za mu karanta to gaba ɗayansu sun sauka ne dangane da al'amarin sayyida aisha uwar muminai allah maraukin sarki ya ƙara mata yarda hina ramaha ahlul ifki wal buhutan yayin da masu ƙiran ƙarya waɗanda suke ƙirƙiro zantuttuka munana suka ƙirƙiro wani babban ƙarya suka danganta zuwa gare ta minal munafikina daga cikin munafikai masu bayyana imani a baki da nuna goyon baya a sarari amma zuciya tana nan shakara da kafirci da kiyayya bima qaluhu min al-kadhib al-buhtan na irin abin da suka ambata suka fadi na ƙarya da kuma kiran muni wal firya wannan shi ma ƙarya ne mai matukan muni التي غار الله عز وجل لها ولنبيه صلوات الله وسلامه عليه wanda sakamakon wannan ƙaryan da munafukai suka yi wa matan manzon Allah sai da ya kai hatta shi kanshi Allah maɗaukin sarki ya yi kishi ya ji zafi na wannan abin da suka yi ya yi Aisha kishin cin mutuncin da suka yi mata da kuma cin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da suka yi fa'anzalallahu ta'ala bara'atuha sai Allah madaukin sarki ya saukar da ayoyi saboda ya tabbatar da kubutar sayyada Aisha li'ir da Rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallama saboda mutuncin manzon Allah ya karu faƙala ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya ce to kenan in mun fahimci waɗannan bayanai da kyan gaske duk lokacin yake kokarin ya haru matanka to kai yake kokari ya hara saboda mutuncinka gaba ɗaya ya tattare ne dangane da me nagartan matanka shi yasa Allah madaukin sarki ce hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna su mata to sutura ne mutuncinku ne shi yasa sanda annabi Ibrahim ya kawo ziyara wajen ɗanshi annabi Ismail ya samu benan sai ya tambayi matan shi ya rayuwa yake ta ce kash rayuwar nan babu daɗi ai kunci muke ciki wahala babu kaza ta dinga faɗin maganganu malam babu saiti annabi ibrahim ya ce to in ya dawo ga sako ki ce dattijo mai siffa iri kaza iri kaza iri kaza ya zo amma ya ce ya canza kyauran gidan shi bayan da annabi isma'il ya dawo ko matan ta faɗi sako cewa bayan fitan ka an yi wani dattijo baƙo ya zo ga abin da ya ce ga abin da ya ce ni kuma ga abin da na faɗi ga abin da na faɗi ga abin da na faɗi sai ce to mahaifina ne annabi ibrahim ne khalilur rahman to kuma abin da yake nufi da in canza kyauren gidana shine in sake ki baki da alkhairin zama da ki ya sake ta ya auro wata bayan wani lokaci sai ga annabi ibrahim ya dawo ilai ma sai a kara kwafawa annabi ismailu baya nan sai tambaye matan ina mai gidanki ta ce ya je farauta ya bincike ta yanayin yadda suke zamantakewa da rayuwa ta ce alhamdulillah me kuke ci ta ce muna shan ruwan zanzan muna cin nama in ya farauto ta yaba ma mijin ban alkhairi malam ya ce to in ya dawo ki ce mashi dattijo mai suffa iri kaza ya zo ya umarce shi da cewa ya tabbatar da kyauren gidan shi annabi isma'il yana dawowa sai ta gaya mai wannan umarni na wannan dattijo sai ce ai mahaifina ne halilun rahman ne ya ce ke matan arziki ne in tabbatar da zamantakewa da ke da alkhairi ne to in kun fahimci wannan duka ɓangarori guda biyu dole a kwankwashe su ɓangaren farko shine mace ta san maganganun da za ta faɗa saboda nan an taba aisha kun ji ƙarara an taba mutuncin manzon allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama taɓa mutuncin annabi kuma taba mutuncin a wanda yake yi ne da a wanda manzon allah yake kai tsaye taba allah subhanahu wa ta'ala ne saboda addinin allah ma yake neman a raunata tashi a murkushe shi ya zama bai da kima ko miskala to sai ya zama matan manzon Allah ba su ne suka samu matsala ba a'a wasu ne daga waje saboda kwaɗayin mulki da kwaɗayin jagoranci da kwaɗayin wani ɗaukaka da suke fatan su samu amma suke ganin annabi ya masu kancal to sai suka rasa yadda za su yi ma addinin musulunci zagon ƙasa to sai suka fake ga irin waɗannan abubuwa sai suka harbe matan manzon Allah da shi shi ne Allah ya ce innal ladhina ja'u bil ifki kun waɗannan da suka zo da wannan kiran ƙarya ƙaryan kirkiro shi suka yi ba shi ba alamar shi sai ce usbatun minkum wasu tawaga ne wasu jama'a ne daga cikin ku ba mutum ɗaya ba ne ko mun gane wannan da kyau ku mutum ɗaya ne zai ƙoƙarin ya ƙirƙiro abin amma sai ta gayyan wawaye ya ta ƙoƙarin gamsar da su akan abin da yake so a kallo wani abin da ya kama da gaskiya sai a haskaka maka kai kuma su sai ka shige kawai ka ce eh kuwa abin ya so da kaza kenan kwakwalwan da Allah madaukin sarki da hankalin da ya ma na tunani da auna nassoshi na shari'a sai ya zama ba su da amfani wani ne ke maka tunani da tunani shi to haka aka samu dangane da wannan shi ne ce ai jama'atun minkum wasu jama'a ne daga cikinku jama'a idan aka samu al'umman farko na wannan al'umma an samu irin waɗannan baragurba a cikinsu me yake zato a cikin wannan al'umma ta ƙarshe ya al'amarin zai kasance don an samu wasu sun zauna suna yi ma wani da'awa ko wani malami zagon ƙasa in babu auna su yi cin daga mai gida sallallahu alaihi wa alihi wa sallama can an samu waɗanda ke sallah a masallacin shi abinda suka yi kenan allah ya sauwaka ya'ani ma huwa wahidun abin da yake nufi ba mutum ɗaya ne tak ya furta maganan ba walafnan kuma ba mutum biyu ba ne bal jama'a ya ce kai jama'a ne masu ɗimbin yawa fakanan muqaddamu fi hazihin la'ana jagaba ɗoga kwata-kwata da ya wuce ya zama kanwa uwar gani na wannan lalata da tsinuwa da wannan abin asha shine abdullahi bin ubayy bin salul ra'asal munafiqin shine abdullahi dan ubayy dan salul shugaba commander in chief na munafikai gaba daya fa innahu kana yajma'uhu shi ya kasance yana tattaro irin waɗannan miyagun tunaninnika da irin waɗannan makirce-makirce wa yastawshiyahu sai kokarin baza shi da yaɗa shi da kokarin ya ja wannan ya kebe da shi ya dan gamsar da shi da yan maganganu da yan abubuwa da yan shawarwari haka haka haka haka ya tayi har sai da ya ga yayi karfi a cikin zukatan masu imani masu gajeren tunani da hasashen abin da zai je ya komo hatta da zalika fi azhani ba'd al har sai da ya samu shigar da dasisa da makirci a cikin zuciyar wasu daga cikin musulmi fatakallamu bihi ilai ko sai suka ci gaba da ya maɗeɗi da wannan mugun magana suna bazawa a cikin duniya wajen a haruna su kuma wasu ba su yada ba to amma matsalan da ya faru shine sanda aka zo ana yawo da wannan jita-jitan sai suka yadda suka ce ai zai yiwu ko mun gane wannan da kyau ko ai ba a shaidan mata rayuwar yau na mutanen mu ne kawai suka ja baki suka shiru amma sun yarda to su kuma inda suka shiga matsala kenan ko mun gane wannan da kyau ko domin sanda ka ji an zo ana ma wani makirci wajibi ne ka tare shi domin annabi cewa ya unsur haka zaliman aw mazluma ka taimaki dan uwanka sanda yake zalunci shi wannan da ya zo maka da makirci to azzalimi ne ka taimake shi ta hanyar rike hannun shi da toshe bakin shi da yi mai nasiha da hana shi sauraron shi ma ya gama to kun yi tarayya da shi cikin sharri ka taimake shi ba shi dan uwanka da ake zalunta kuma ka taimake shi ka kare mutuncin shi annabi ya faɗa falalan ne wannan Ya ce duk sanda ka tsaya ma dan uwanka a san da wani ke kokarin bata shi da zubar mai da mutunci to Allah madaukakin sarki zai kara fuskan ka ba ka ba shiga wuta jawabin gane wannan da kyau ko to su waɗannan kawai a dandali ne aka yi jawabi sai suka yadda to sai suka fada cikin tarkon bala'i wa baqiyal amru kadhalika qariban min shahrin haka al'amarin nan ya zauna kusan wata guda ana ta yama ɗiɗi duniyar musulmi da na kafirai ana ta labarin cewa matan manzon Allah kaza da awon manzon Allah ta samu rauni annabi ya shiga halin kunshi da shi da mumunan bayi al'amari ya dugunzu ya lalace mu musulunci a wannan tsawon wata guda hatta magana alƙur'anu har sai sanda alƙur'ani ya sauka wasu yaƙu zalika fil ahadisi sahiha cikakken labarin ya zo ne a cikin hadisai ingantattu na asalin al'amarin da ya faru da kuma abin da ya kai ya komo malam ya ce warawar imamu ahmada an zuhuri kala al'imamu ahmad ya ruwaito hadisi daga az-zuhuri zuhuri ya ce akhbarani sa'id bin al-musayyib wa urwat bin zubair wa alƙamata bin abi waqasin وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم wannan hadisi imamu ahmad ne ya fitar da shi a cikin littafin musnad daga al'imamu zuhuri ya ce sa'id ɗan musayyib ne ya karantar da ni da urwatu ɗan zubair da alkamatu ɗan waqqas da ubaidullahi bin utbatu bin mas'udin dangane da hadisin nan da aka yi ma aisha kiri duk waɗannan malamai sun zauna sun karantar da mai wannan hadisi hina qala laha ahlul ifki ma qalu lokacin da masu kiran ƙaryen nan suka faɗa abin da suka faɗa a Allah ta'ala sai Allah madaukin sarki ya kubutar da ita mun gane wannan da kyau ko kuma daga nan ka fahimta duk matsayinka baka wuce a ma ƙarya ba duk darajanka baka wuce a ma zagon ƙasa ba domin mutum zai iya cewa a yanzu ka ji maganar nan kowa na faɗin a ce ƙarya ne ƙarya ce mana sha'i'a kenan da za a yaɗa ta ta gani ko ina annabi ya ce Allah ya tsine wa mutumin da ya ƙirƙiri magana ya baza ta duk lungun da kaje kaje kaje ta har a ɗauka gaskiya ce haka suka baza wannan magana ta shiga ta fita ta kewaye ko'ina arna da musulmi maza da mata yara da manya aka ci gaba da tattaunawa a garin madina kuma sakamakon mugun aikinsu shi za a ci gaba da tattaunawa har zuwa tashin kiyama malam ya ce sun karantar da shi wannan hadisi wa kulluhum qad haddathani bi ta'ifatin min hadithiha dukkanin waɗannan malamai sun karantar da ni wani ɓangare na hadisin wa babuhum kana aw ali hadisiha wani daga cikin malaman da ya karantar da ni ya fi haddace labarin da tsawon gaske min sama da wani da zai karantar da ni ɗan labarin gajere guta haka wa asbata lahu iktisasan sai kuma wani ya kasance iya tsarin labarin yanda ya zo to ya faɗe daga cikinsa har da cewa da kuma kyautata bayanin tun daga farko har direwan shi wa wa an kulli wahidin minhum alhadith alladhi haddathani al-imam az-zuhri yace haƙiƙa ma kiyaye kuma na haddace na tsare bayanin da kowane ɗaya daga cikinsu ya karantar da ni dangane da hadisin da ya karantar da ni ɗan an aisha daga sayyida aisha wa ba'adu hadisuhum yasduqu ba'dan wani bangare na labarin da wancan zai ban in na koma makarantar wani biya man sai ga labarin waye ɗaya. zakaru sun ambaci cewa anna aisha radiyallahu anha cewa sayyida aisha Allah madaukin sarki ya kara mata yarda zaujin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qalat matan manzon Allah ce aisha ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya kasance iza arada an yakhruja safaran duk sanda ya nufin zai yi tafiya aqra bayna ihe sai wa matan shi qura abin da yake a musulunci kenan ba ce uwar gida mu tafi amarya shirya ke da ke za a tafi a'a qura za a yi in za a ƙuri'a so ba haɗin baki ya zama wance ce rabanta ke faɗowa ita Allah madaukin sarki ya nufi a tafi da ita jama'a mun gano wannan kyau ko sai in wani tsari ne aka yi makai amma za a biya kujera aikin hajji ne sai ce to babban qura'a ake yi wanda qura'a ya faɗo mata sai a tafi da ita fa ayyatahunna kharaja sahamuha duk wanda ka kasanta ya bayyana kharaja biha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma'ahu to da ita ce manzon Allah zai yi tafiya qalat aisha radiyallahu anha sai sayyida aisha Allah madaukin sarki ya kara mata yadda da ce fa aqra bainana fi ghazwatin ghazaha sai manzon Allah ya mana qura'a a wani yaƙi da ya tafi fa kharaja fiha sahani sai rabona sai na, sai ya bayyana وخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عائشة تشي بايان دا نتزابي سينفتو تارد منزل الله وذلك بعدما أنزل الحجاب wannan ya faru ne bayan da hijabi ya sauka ko ba'adama ma unzila hijabu bayan da aka saukar da umarnin cewa a sa hijabi fa'ana uhumilu fi haudaji aisha da ce ita a wannan lokaci ana sanya ta ɗan rumfa da ake yi wanda ake ɗaura shi a bayan raƙumi shine haudaj sai a ɗauke ta sai a aza sai a ɗaure ƙasar raƙumin sai a tana raƙumi su da tafiya wa unzulu fihi ta ce idan aka yi zango sai ta sauko daga cikin wannan rumfa nata na hatta iza faraga rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min ghazwatihi haka muka tafi har manzon Allah ya ƙare wannan yaƙi nashi waƙafala ya kamo hanyar dawowa wada launa minal madina mun yi dab da shigowa garin madina azana bin birrahil sai ya umarni da aya da zango a wani waje don a huta faƙuntu hina azina birrahili aisha ta ce lokacin da annabi ya ce a tashi sai ta ji alamun tana son ta biya bukata sai ta fita famashetu hatta jawastul jaisha har sai ta je ta wuce inda ayarin sojoji suka yada sansaninsu falamma qadaitu sha'ani ta ce yayin da na ƙare sha'ani na tsab. aqabaltu ila rihili sai na komo zuwa sansani na falamastu sadari ta ce sai na shafa kirji fa'iza aqidun min khirzin sai na ga a'a ai murjani na da na aro wajen yayata ya faɗi kadin kafa ta rasa shi ya faɗi farja'atu faltamastu iqidi sai ta ce sai na koma neman wannan abin waya fahabasa iftira'uhu neman wannan abin wayan ya tsare ni wa aqbala rahatul ladina kanu yarhalunani sai waɗanda suka kasance suna ɗaukan wannan rumfan na wasu ɗaura bayan raƙumi suka zo fahtamalu hawlaji sai suka ɗauki wannan rumfan suka ɗaura ma raƙumi farahalu suka tafi ala ba'iri suka ɗaura ma wannan raƙumi ma rumfan shi allabi kuntu arkabu wanda na kasance ana ɗaura na akai wahum yahsabuna anni fihi su suna zaton ina ciki qalat aisha sai ta sharhi ta ce wa kanan nisa'u idzaka khifafan a wancan lokaci mata basu da nauyi lam yuhabbiluhunna ai wa lam yabshahunna lahama ba sai kiba ba irin matan yanzu ba bane kake ci haba yanzu in na zauna ce an daga wani ba ji ba dabino suke ci da ruwa sai a wata guda ba a girki gidan manzon Allah ba mun gane wannan da kyau ko tace mata basu da kiba inna ma ya akullal alaqata min al-laham kawai suna cin ɗan min ta'am suna cin ɗan nomomi ne a kawai abinci falam yastankir stankirin qawm khiffat al su al'umma ba su ji abin da suke ɗauka ya rage nauyi masu ɗan shakwano na ba saboda dama mazaje ne sojoji sun saba ɗaukan abu nan da nan kuma sun ji yadda abin yake haka da yake ɗazu hina rafa'uhu wa hamaluhu yayin da suka ɗauke shi suka ɗaura a bayan wannan raƙumin wa kuntu jariyatan hadifati sinni aisha ce ni fa yarinya ne mai ƙananan shekaru kakkumanta har ta ƙare rayuwanta da annabi manzon Allah ya rasu ya bata shekarunta sha takwas ne to san da wannan abin ya faru shekaru shekara nawa kuma take ƙaramin yarinya ce fa ba'asul jamala sai suka tada wannan raƙumi wa wasaro sai suka tafi aisha ta ce wa wajattu iqidi ba'da mastamarra al bayan da wannan runduna suka tafi ta ce sai na tsinci abin wuyata faji'tu manazilahum sai na zo inda suka yada zango wa laysa biha da'in wala mujib ko na kira ba wanda zai ci sun riga sun nisa nisan da koyo kuwa duk abin da na faɗi ba wanda zai je ni fatayammantu manzili ta ce inda na zauna ɗazu sai na nufi wannan waje allabi kuntu fihi inda na zauna wa zamantu annal qawma sayafkiduna ne zatona in sake tafiya sake tafiya za a bincike ni a gaba ni fayarji'una ilayya sai su komo inda suka rasa ni su ɗauke ni fa baina ana jalisatun aisha ta ce ina zaune a wannan talatelin dare fi manzili a wannan wajen da aka banni a yi ainaya sai idanuwa na suka rinjaye ni famintu sai ne bacci wa kana safwan ibn mu'attil as wannan safwan shi ya kasance summa zakawani kada an rasa min shi shi shine sarkin bai wanda yake biyo baya duk abin da sojoji suka yar to shi ke tsindan mashi ya tsintsinto masu ya taho masu da shi ko mun gano wannan da kyau ko kuma idan runduna na kafire suna son siyo yi mu musulmi kwantan auna daga baya shine zai sauri ya gaya masu cewa mutanen fa sun biyo bayan mu to yayo tafiyan dare shi ma faddalaja ya kutso cikin dare yana tafiya fa asbaha inda manzili sai ya zo ya ɗan zango daidai da inda nima na da zango misali aisha na nan shi kuma yana can ya ɗan kwanta ka ya yi bacci da safe fara'a sawadun sai ya hango wani duhuwa haka insanun iga alaman mutum ne na iman yana bacci a can fa'ata ne sai ya zo fa'arafa ne sai ya gane ni hina ra'ani yana ganina wa ƙada kana ra'ani ƙabla an adriba alayya ko ƙabla an yudraba alayya hijab. lokacin kafin a sa man hijabi da mata suna fita ne inda matan ku suke fita yanzu ba hijabi ko mun gane wannan haka suke fita kowa ya ganta ya santa matan wane ne ko kun gane to shine sai ya santa ya gane ta kafin a zo a yi umarni da matan musulmi su rika sa hijabi bistar bistirja'ihi yana gani na sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un faɗin wannan sai ta da ni hina arafan ya faɗi wannan nisan da ya gane ni aisha ta ce ina farkawa fahammar fako fahammarat wajahi bijilbabi ta ce sai na fahammartu wajahi ta ce sai na lullube fuska na da ɓangaren hijabinta ta sa na ƙabi kenan ko wallahi ma kallama ni kalima ta ce wallahi ko kalma ɗaya bai ƙara ce min ba wala samitu minhu kalima ni ma ban ji wata kalma daga bakin shi ba ghayra istirja'ihi da dai wannan istirja'in da ya faɗa hatta amaha rahilatahu kawai sai dai na ga ya kwantar da wannan raƙuma ta shi mun gama wannan da kyau ku fawaɗi'a ala yadiha farakibtuha ya kwantar da ita ta kwanta kan kafafunta ni kuma aisha sai na hau fantalaka wa bi arrahila sai ya kama akalan a gaba ya ja wannan raƙumi ya cewa tafiya hatta a taimal jaisha har muka iso wajen wannan ayari ba ma nazalu bayan da sun yada zango muguri na fi maharar zahira suna shakatawa saboda tsananin garjin rana fahalaka man halaka fi sha'ani inda duk wanda zai hallaka kenan ya hallaka dangane da al'amarin da ya faru da ni jama'a mun gane wannan da kyau ko wa kana allazi tawalla kibarahu wanda ya jibinci al'amarin yaɗa wannan ɓanna a kaina shine abdullahi bin ubayy bin salon ra'isul na ko ra'asal munafiqina nan madina aisha da ce sai muka iso madina fashtakaitu hina qadimna ha shaharan tace sai ta kwanta zazzaɓi da ɗan masassara bayan da suka iso cikin gari na tsawon wata guda a nan malam ya yanke mana wani bayanin su munafukai jama'a suna da wani tsari da suke tsara ma kansu duk in za a je yaƙi in za a tafi yaƙi suna baya za su zauna suna ta kulla makirce-makirce iri-iri a nan ne ma wata da aka bafi wani yaƙi suna baya suna zagin manzon Allah da muminai Allah maraukin sarki ya saukar ma annabi da aya ya tozarta su ya kunyata su ya fallasa su cewa suke yi waɗannan alarammomi masu manya-manyan cikin nan matsorata ne ana haɗuwa gobe da abokan gaba tserewa za su suka zazzagi manzan Allah da sabo suka ci mutuncin kowa da kowa to shi ne sai Allah maɗaukin sarki bayan da wani sahabi ya ce wallah sai na gaya wa annabi kafin ya je gaya wa manzan Allah Allah ya ma annabi wahayi ya gaya mashi shi ne annabi ya kira sai ya ce ko ne kuka faɗi kaza da kaza da kaza suka ce a ba sun faɗi ne saboda cin mutunci ba ɗan hira ne kawai ake yi saboda a ga tafiya ba ta nisa ba ɗan rage daga irin hiran nan na matafiya shi Allah ce kul abillahi in ma za a yi hiran rage lokaci sai kasance za a yi ne da Allah da ayoyin Allah da manzannin Allah suka ce to ai ba a miki aka ce lata ta ziru ba wani hanzarin da za ku kawo kada ka fartun ba da imanikum kun zama kafirai duk gulman da jama'a za ku zauna kuna yi a dandali ne a gindin dalbijiya ne gindin dirimi ne a dakali ne a gobe wani shago ne a ko ina ne za ku yi billahi da zuwa hayaniyar ku ta kiyaye raman musulunci gara ma ku zauna ku tattauna duniya in kun je Allah madaukin sarki na ku hisabin da ya dace da ku amma kar ku zauna kuna hiran addini a waye gari kun faɗi kalman da Allah madaukin sarki zai fushi na dindindin da ku ina fatan mun gane wannan da kyau to suna wannan ne saboda idan yaƙi yaƙi aka yi kora to su yana su ne a gaba ruwan juyo dama suna baya in sun juya su ne a gaba su za fara guduwa saboda tsabon tsoro daga cikinsu ne suke cewa su a bar su su zama daga cikin masu zaman gida zarna na kun ma'alƙa'idina cewa su ba za su iya fita cikin yaƙi ba saboda in yaje ga matan tura wannan ba zai iya hakuri ba saboda shi mutum ne mai sha'awa duk dai Allah madaukakin sarki ya tattauna masa asiri a wajeje da yawa kun gane wannan da kyau ku. to shikenan in kuma za a dawo yaƙi to sai su wuce gaba su san sabon rahoton da za su kogonsa su je su fesa a cikin gari to anan ma sun rasa yanda za su yi sai suka tsaya a baya wai ga wanda za su yi ga aisha da wannan bawan allah suna tafi yanzu ka ciro shi kenan an samu labari yau jaridan yau za a shiga da ita mai dauke da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza shine sai suka yi marmaza suka fara fesa wannan guban a cikin sojoji sai kuma suka shige garin madina suka fesa wannan gubar yahudawa da munafukai yan uwansu da suka zauna zaman gida da mumine masu uzuri duk suka fito suka ga abin da suke faɗi ƙarara ina fatan mun gane wannan da kyau to shine wannasu ya fi dole fi ƙauni a halin ifki sai mutane suka ci gaba da tattauna zancen waɗannan maƙaryata wala ash'uru bi min zalika aisha ce wallahi ban sani ba suna ta maganganu a gari yanzu a ta gomanka kana zaune bawan allah kai ba kama san abin da ake yi ba sai labari ya kewaye ko ina an gama zubar maka da mutunci daga ƙarshe sai ka ji maganar yar ƙas to da maganar ya komo kaɗago wanda ya fara yaɗa maganar ko kuma sai zo sai same ka ce da allah wani na tuba ka yafe min ko ka yafe mashi bata yafe ba fa ƙa'ida sai ya bi duk inda maganar nan ta kewaya ya ji ya karyata kanshi ko mun gano wannan da kyau ko sai ya gyara maka mutuncinka a duk inda mutuncinka ya zube idan maganan ta tashi ta tafi ingila sai ya bi ta in wani ya rubuta sai shi ma ya koma ya rubuta ya musa wannan ya karyata ta shi yasa jama'a wallahi ku iya bakinku kada kalmomin da zaka faɗi na birgewa ko neman aji tausayinka ya sa ka furta abin da zai zama maka alaka kai a ranar da dukiya da 'ya'ya da dangi da iyaye da kowa ba abin da za su yi sinana maka allah maraukin sarki ya kiyaye sai aisha ya ce wa huwa ba ne fi waje ita ce ko wani abin da ke man kaiwa da komowa yake damuna a rai cikin rashin lafiyan da nake yi anni a ranar min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al-lutuf ta ce irin tausasawan da annabi yake man ba na gani allah zai a ranar na ashtake irin yadda nake gani yana haba haba yana nan nan da ne in ban da lafiya ta ce to amma a wannan rashin lafiya sai na ga wanzan allah sun bai damu da ni ba kagan mace kenan mai kaifin basira mijinta na canza yanayi yanzu yanzu nan za ta hararo za ta gano menene sai ta marmaza ta ɗauki matakin gyara matsalanta sai ya ce inda ma yi da kula rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama fa yusallim kadai annabi in ya shigo yana sallama sun ya kulu sai ya ce kai tikum ya jikinki ya kike fa zalika alladhi yuriduni tace wannan shike damuna wala ash'uru bi sharri tace wannan sharrin da ake yawo a gari ba wanda ya yi kasa mai shi hatta kharajtu ba'da ma na ƙahatu ta ce bayan da ɗan samu ɗan sassauki ya ga jiki na ɗan fara warwarewa sai ɗan fito wa kharajtu e ummu mistahin sai uwar mistah sai ta fito tare da ni qiblan manasa za su je bayan gari domin a wancan lokaci babu bayika a cikin gidaje daji suke zuwa da daddare suke biyan bukatansu aisha da cewa huwa mutabarruzula shine wajen yin barazu can bayan gari wala nakhruj illa lailan ila lailan mata ba sa zuwa ba haya a wancan lokaci sai da daddare in ta fita da wannan dare sai kuma wani daren sai ta fita ina fatan mun gane wannan da kyau wa zalika qalla an nattahiza al-khulafa qariban min buyutina tace kafin ai mana toilet ne a kusa da gidaje nesa suke zuwa can sai su tafi biyan bukatansu a irin wannan fitan ne sayyidina umar ya ga ɗaya daga cikin matan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mai suna sauda ta fita da jijjifi za ta fita ya ce ba wani mun gane ki ya ce manzan Allah matan nan naka gaskiya a sayin da za a ɗauki mataki a kansu suna fita bayan gari ba haya a ce da mutumin kirki da mutumin banza arni da musulmi yana ganin su wannan bai dace ba shi ne allah maɗaukin sarki so kadda ayin hijabi sai aka gina masu nasu ba ba wajen ba haya a kusa da gida ko kun gane wannan da kyau ko saboda ƙoƙarin kare mutunci don a wancan lokaci idan suka gina bayi a gida to wari saboda sahara ne tsananin zafi zai rika cutar da suna masu wari a kusa ina fatan mun gane wannan da kyau shi yasa sai ake zuwa nesa da gari Allah ya sa mu dace wa amarana wa amruna aisha ce umur al'amarin mu amrul arabil awwal shine yanda larabawan farko suke fit tanzihi min al bariya na fita bayan gari a je ai ba haya wa kunna na ta'azza bil kuluf tace muna cutuwa da irin warin da bayan yake yi an nattakhiza fi buyutina a ce an ha fi buyutina a ce mun yi bayan a cikin gidanmu to yana cutar da mu bayan gari ake zuwa yin ba haya fantalaktu ana wa ummi mustahil ta ce mun fita tare da uwan mista wa hiya bintu abi ruhumin ita ya ce na abu ruhumin bin al-muqallib bin abdumanafin yar uwa ne da suke da dangantaka da sayyidina abubakar na kai tsaye mun gane wannan da kyau ko wa ummuha ibnatu sakharin bin amir khalat abubakar as-siddiq kun ji bangaren uba kun ji tana da alaka da wa ɓangaren uba tana da alaƙa da da annabi ɓangaren uwa tana da alaƙa da da abubakar wabuha mista ɗan da kuma mista bin usasa bin ah, abbad bin mutallib fa aqbaltu ana wabnat abi ruhumin tace sai muka taho da yar abi ruhunin ita uwar mista kenan ummu mistahin qibla baiti muka taso za mu dawo gidana hina faragna min sha'anina bayan da muka je mu gama biyan bukatun mu tsaf fa asarat ummu mista sai uwan mista ta kamar ta sarke haka fi ha cikin zanin da ko hijabinta faƙala sai da ce ta isa mista amma mista ya shiga uku ya lalace faƙultu ma sai ce bi isa ma ƙulti amma ke ku wannan dattijuwa tir da wannan kalma da kika faɗi tisabbina rajulan shahida badaran yanzu kina ya kina zagin mutumin da ya je badar dan badar ne ba kike zagin shi qalat sai ita uwan mista sai ta ce ai hantahu wannan kalma take fari kalimatun wata kalma ne da suke amfani da ita ga mutumin da bai san makircin mutane da sharransu ba ya ce kai canki yaro da yaro ne mun gano wannan da kyau ko alam tasna ma qala ke baki ji abin da ya faɗi ba jama kun san na kusa da kai idan ya goyi bayan masu cin mutuncinka abin ya fi maka zafi wa ma sa'ani illa alladhina arabtuhum babu wanda zai faɗi magana mummuna da za ta na maka irin wanda ya san ka ka ja shi a jiki shi yasa masu ke cewa jazallahu khairan kullu man a rufi in mutum ya je ya shiga cikin mutuncinka baka san shi ba ba wani alaka tsakanin kai da shi dan ya je wasu abubuwa wannan ma ya je Allah ne sa kai da alkhairi amma wanda ya zama naka ne kuma ya rika fitar da maganganun batanci a kanka wannan ya fi komi damuwa ai wannan matan uwar wannan mista bata ɗauko maganar sa abla ɗan salon ba da sauran miyagu da suke yada maganganun sai ta waiwayi mata danginta na kusa da aka haɗa abin da shi ake haɗa wannan makirci na cin mutunci kuma jama'a duk wata da'awa da ka sani a duniyan nan tun da aka fara da na manzon Allah da irin wannan sakar to billahi lazi haka za ta kare kakkai tunanin wai za a shirya maka makirci wai babu naka a ciki ba zai taɓa yiwuwa ba shi ne ma zai zama kanwa uwar gani na faɗin wasu abubuwa inda za a cin maka ina fatan mun gane wannan da kyau allah shiryar da mu ƙuntu aisha ya ce wa ma za ƙala menene mista ya ce ƙalar sai ta ce fa ni bi qawli ahli ifki to anan ne sai ta ban labarin abubuwan da waɗannan munafikai da ke kiran ƙarya suke faɗi tun daga farko har ƙarshe aisha da ce fasdattu maradan ila maradi sai na ƙara rashin lafiya akan tsohon rashin lafiya na na baya dama ba da gama watsakewa ba ta ɗan ji ɗan sauƙi-sauƙi ne haka ne sai kuma ga wannan magana mai tada hankali ta ce sai rashin lafiyan ya ko falamma raja'atu ila baiti sayyida aisha da cewa yin da na dawo gidana da khala alayya rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya shigo sa sata fa sallama sai sallama sun maƙala sannan ya ce kai fatikum ya jikinki ya ke ƙara ji ya kamar guda ke da mara lafiya fa qultu lahu sai na ce a ta'azina li an ati abawayya shin ba ka bani izini in je in samu iyayena ba in tafi gidanmu da wannan ne malaman musulunci suke cewa yaji da mata suke haramu suke sai da izinin miji ka ban izini zan je gidanmu kwana kaza da ke faruwa kaza kaza kaza ne in kana da daman ka bata ka bata in ba dama ba za ta ba in ta fita daga kofar gidanka tana taka kafa Allah zai fara tsine mata don shi ke karba komai ma da sai Allah su kurkuta shi malaku ba su rika tsine mata tsarkaka kun bayan Allah ne za su ta Allah ne ta ansa da duk wani salihi hatta in ta wuce akwai kudaje da duk wata dabba sai sun tsine mata albarka sakamakon ta tafi yaji shi yasa Aisha da yake ta karantu kuma tana da cikakken tarbiyya sai ta ce ya Rasulullah ban izini in tafi gidanmu dama ana yin yaji sai saboda menene ba bacin rai ba ita ma sharanta ne ya baci ya ba ce ana yawo da wannan maganar kai annabi irin soyayyen da ta haɗa ma aure da kai kawai sai dai in ga canji wato ma ka yadda ko mun gano wannan da kyau ko wato kai ka yadda saura ka ban izinin tafi gidanmu sai ce ta tafi qalat aisha ta ce wa ana hina izin uridu an atayakkana al-khabara min Ta tace tana son ta je ta samu iyayenta ne ta ci gaskiyan magana ta wajensu fa'azina ne rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta ce sai annabi ya bani izini fa faji'itu abuwayya na ji na sami iyayena faƙultu li ummi sai na ce na mahaifiyata ya ummata ya baba ba ya ta haddasa nasu bihi wai mutane hiran da suke da yama ɗin da suke a gari wani suke tattaunawa ne faƙala ta ce ai bunayyatu hawwani alaiki ta ci haba ya ta ƙarama ki kwantar da hankalinki ba wani a ne wannan fa wallahi la kallama كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها دواء ولها ذرائر إلا أكثرنا عليها تيجي ba ta samun mace irinki wanda za ta zama ta da kishiyoyi a ce kuma mijinta yana matukan santa ba ce sai ta hadu da irin waɗannan matsaloli da irin wannan makarci ko 'yan mata ba gari ba idan ya kasance ka fifita ɗaya ke so sauran sai sun shirya ma makarci ballantana matan aure kishiyoyinta tara ko takwas mun gano wannan da kyau ko ta kwantar da hankali ke kwantar da hankalinki kaga ita uwar aisha sai ta karkaci matsalar zuwa gawa zuwa ga kishiyoyi don yanzu idan kishiyo ba ta da lafiya babban abin da ake fara zargi sai a ce kishiyanta da je ta mata makaru ba ka ake yi ba tana sa matsala zai ce kishiya ne ta sa mata hannu yan zunuban kishiya duk a ba kwashi ko kun gane wannan da ke ko ba maki kuma lahil abin ba abin da ya damu kishiya ko mun gane yanzu farin jinin da Aisha take da shi kishiyoyi suka bata kaga ba a wannan ba amma yau da ta samu matsala sai aka ce kishiyoyi kai kwantar da hankalinki zai iya yi wa ummu roman ta yi amfani da wannan ne don kawai ta kwantar ma aisha da hankalinta kai kwantar da hankalinki wani matsayi ne kawai na kishiyoyi kawai ke yarinya ce qalat aisha da ce faƙultu sai mu ce subhanallah kuma ta yi wani tunanin nagartan kuma matan manzan Allah kuma a'a yanzu suwanci da suwanci ne ya sai kaza wa kad tahaddatha an-nasu biha yanzu mutane suna ta hira suna yawo da wannan magana suna tattaunawa suna batanci gare ni fa bakaitu tilkal laila maimakon Aisha da samu sa'ida haka ta zauna ta dinga rusa kuka cikin wannan dare hatta asbahat ce hallawa ai gari ba abinda da nake sai aikin kuka la yarka dam hawaye da yanke nan ba wala wala aktahil bi ta tace ni kuma ban yi tozali da bacci ba ban da uban kuka ba abin da take rusawa saboda damuwa da kunci kai ne ba ce amma sharri amma batan jiki ce bai dame ne ba wallahi zai si kariya kake yi kai ba ka da matsayi ne cikin al'umma kai ba kowa bane ka ce batanci wai bai damun ka mun gane wannan da kyau ko sai dai ya zama an yi an har abin ya zama daɓe ya daɓe sai ce su ta yi amma lallai yana da zafi kuna gane wannan da kyau ko ai allah maɗaukin sarki ya san ana zagin shi amma ya ce ba zagin da ke damun shi irin a ce yana da ɗa har ya ce ɗan adam yana cutar da ni wani cutarwa yake nan ya ce yana sanya man ɗa yana cewa ni ina da ɗa ni na hayo ashe ba wanda za a zage shi a ci mutuncin shi bai je zafi ba aisha ta ce kwana ta yi kuka yanzu kawai wani sai bude baki ya jefa wannan kabari ga sanyi da aisha ya je ya bacci za ka sani ne sai ka shiga kabari an je lahira ma tukula sannan za ka ga illan wancan kin bacci da aisha ta yi saboda damuwa ka gani allah madaukin sarki zai bakka yanzu duk wata da da ta taso cikin farin jini an karɓe ta ba abin da za a yi mata wajen raunata ta irin a kirki irin waɗannan maganganun a jefa mata domin an auna idan aka harbi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da waɗancan hadisa saɗin na ifk to zai zama abin bai tasiri ba to amma sai aka duba wacce mace fi so to ko da zai karyata abin zai rika damun sha'arai. to amma ai an rage ma da awon kuma ƙarfi saboda yana samun wani matsala duk in ya shigo gida ya kalla aisha kenan zai tuna wancan magana to kuma zuciyar za ta soso karsashin da yake da shi na da'awa za a dakile shi ko mun gano wannan da kyau to wannan ya ɗaya daga cikin mugun manufan wannan da suka kirkiro wannan al'amarin kuma a dauke shi ai mutum ne mara mutunci mutum ne bai da wani kima shi ba kowa bane cikin al'umma kamata ya ƙaurace mai kamata ya adawa da shi kamata ya yi kaza a yi kaza a yi kaza da dai sauransu daga baya abin da suke nema na rayuwar duniya sai su marman sun same shi aisha da ce a takaicin takaitawa dai summa a biki haka na wayi gari ina kuka qalat aisha da ce fada'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ali ibn abi talib sai annabi ya sa ka kira aliyu wa usama bin zaidin a kira usama dan zaid mastal basal wahayu yayin da wahayi bai sauka ba mun gano shi kuma allah madaukin sarki ya shuru liyahlika man halaka an bayyinatin kowa ya fada dukkanin wanda bai da taka tsantsan su su su ya zara shi a cikin matsalar kowai mutane sun zama yan ina da jin labari ana zama za a baka labari kawai sai kasa kundi ka naɗin labari ai zama ma ka ji to kun yi musharaka cikin sharri mutum na ɗauko labarin ka ci malam dakata ba kan wana ba ba kan wance ba wallahi mu san komi game da su ba sai alkhairi za ka baka ji abu ayyubal ansari nan ba da daɗewa ba ya shigo gidan shi ne kawai sai matan ya ta ɗauko hirar ka ji labarin abin da ya sha ta yi ya ce metai ya ce an ce ta yi kaza ce da ke da aisha wa ta fi wata tsoron allah ta ce kewa ke wannan aikin ta ce a ce aisha wata biki tsoron allah ba ci kan ƙara jin wannan maganar banza a gidan nan yi mata biji-biji bai ji ba bai gani ba lokacin ya fara ji amma kuma nan da na ya ɗauki mataki ce ƙarya ne sai da allah maraukin sarki ya jinjina mashi kuma ya zargi sauran mumini gaba ɗaya na duniya ya ce sanda kuka ji wannan me yasa ba ku irin wancan ba kuma wannan kalubalantar da aka yi ma musulmin duniya zai ci gaba da tafiya har zuwa sanda za a busa kaho duk sanda ka za ɗauko labari yi amfani da duk kalmomin da za ka karyata kar ka zama uzun su su su ne sauraron kowane irin hayaniya in ta zo duk wanda ya ɗauko labari zaunar da shi kai me ka san ka gaya mana ba sai ka gama ji duka ka gama da ɗan sharri ko sannan ka ɗauki mataki ba kai ma masharranci ne kai ma iblis ne yana fara sai ka ce kai tsaya ko tana fara ke dakata in za mu salatin manzo mu in za mu hailala da istighfari tasbihi da tahmidi mu amma irin wannan labarin ka ƙara zuwa mana da shi nan mun gane wannan da kyau ko wance da kike son ki lalata mu kirkinta muka sani mun gane wannan da kyau ko kuma dabtu da ladabi irin na alkur'ani mana innal ladina sabakar nahu min husna duk waɗanda kirki da nagartansu ya fara bayyana mana ulaika anha mubaduna ba su ba wuta irin waɗannan miyagun maganganun in an zo da su ku kalli asalin mutane menene ba shi nagarta ba in ko kunninka ya iya saurare to an baka aiki in ja akun fasikun bi na in fata bayyanu to ko sai ka je ka nemi bayani to mutane sun fi ɗaukan bar su nemi bayani sai ya gama ji sai ya je kuma maimakon ya tunkari inda matsalan take na asali sai kuma ya tafi wani waje kila inda ya tafi ɗin ba a ji labaran ba kaga yanzu shi ya ɗauko mugun magana ya kai can sai ka gama rabar da ladan azuminka da sallanka da duk wani aikinka na alkhairai sannan sai ga komo a lokacin ne to kuma wallahi dai muna nan muna ta bincike ne dai akan al'amarin don a samu mafita bayan da ka gama ya maɗiɗi da ibadan ka tsaf shi yasa wallahi kowa ya makan shi fada jama'a kar saboda biyan bukatun wasu ka lalata ibadan ka duk wanda ya zo da magana ka ce Allah rabu da ni ina ta kaina ni ma ina da laifuka da suka wuce wannan kai na kai yanzu kai zargagagge ne ko sai mutum sai taka laifin shi tsiri ne sai ya haye yana hangen laifin wani yanzu ya kashi bai tsarki ba fa amma sai ka je na cewa ka toshe hancewa ne ya tosa ko mun gane wannan da kyau jama'a Allah bai shiryar da mu kakku yadda da irin waɗannan abubuwan da ake yawo da su a cikin gari duk wanda ya ɗauko an tauna tsakuwa yadda aya ta ji tsoro ana zuwa da wani ga cikai ni da ba da ni ba duk wanda ya fahimci laccan gulma ya kamata a yanzu da ya makan shi fada amma jiyan da ka san ba a garin na aka yi ba yadda ka san ba ko aka yi malaccan ba al'umma sun koma gulman su fas kamar ba su aka yi ma ba har waɗanda ke cewa su abin ya bugi ƙirjinsu abin ya dame su sun ci gaba da abin su kawai ni ɗauka ne duk irin waɗannan hirace-hiracen da ake a gari ma yanzu a waye gari an bari a mutane kawai yanzu ne ma suka sa ɗigon ɗan ba kuma zai wahala a zauna ba a raba zumunci ba zai wahala a zauna ba a batanci ga wani ba zai wahala a zauna ba a murnan wani abin damuwa da ya shafi wani dan uwa da ya kamata a je a yi mai jaje ko a kai mai gudunmawa ko a taimake shi da shawarwari yadda zai kubuta ba mun gano wannan kuma Allah ya ce la khaira fi kasirin min najwahu illa man amara bi sadaka don Allah zaman hiran da kuke yi sadakan nan kuka yi umarni kuka ce a bada aw ma'rufin al'amr bil ma'ruf da annahyu anil munkar tsakaninku da Allah guda nawa kuka yi aw islahin bainan nas mutum nawa ne suke cikin halin faɗa da rashin fahimtar juna da rigingimu ku kuka sulunta su tsakaninku da Allah nawa kuka yi yasa koya ma kanshi fada lokacin da zaka bata na waɗannan abubuwa gyara shi ta hanyar karatun alkur'ani gyara shi ta hanyar salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ayyukan ɗaya wanda aka samu kusantakan Allah to haka dai Aisha ta ce wahayi jinkiri Allah bai sokar da komai ba shi ko manzon Allah baya magana kan son zuciyar shi in huwa illa wahayun to kuma ba wahayin ba yastashirahuma ya kira Aliyu da Zaid ne ne mushawaransu fi firaqi ahlihi yana son zai rabu da Aisha mun gano wannan ya kira sai ka ci a nisa bai ya kira abubakar da umar ba ba harkarsu ba ne abubakar dai ma'aifin aisha ne umar kuma abokin abubakar ne amma aliyu ɗan gidan ne zaidu ɗan gidan ne sun san abin da ke faruwa a gidan gaba ɗaya sun san aishan sai kira su yi bincike su dangane da ɗabi'un da suke gani na aisha shin mace ce da ya kamata a rabu da ita ko a ci gaba da zama da ita qalat sai sayyida aisha ta ce fa amma usama ibn zaidin shi usama da yake shi ya faɗa abin take so fa ashara ala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama billadhi ya'lamu min bara'ati ahlihi shi ne ya ba da shawarar abin da ya sani na kubutan aisha cewa mutum ne kirki ce ke gaskiya ni ban san komi a kanta ba sai alkhairi billazi ya alau fi nafsihi lahum min Wood, irin abin da ya sani na kaunan juna tsakanin annabi da sahabbai faƙala usama sai usama ya ce sai yin allah maraukin sarki ya raya mu zuwa gobe da iznin allah za mu zo za mu ji mai usama ya ce me kuma ali ya faɗi wani mataki annabi ya ɗauka Allah maraukin sarki shi kuma wani mataki ya ɗauka su ko munafikai wani hali suka samu kansa ciki mai ya faru a gidan abubakar ga annabi ga ummu roman ga aisha ga mala'ika jibrilu mai ya kai ya komo za mu zo za mu ji da izinin allah fasmanaka allahumma bihamdika shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum